masauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. Idan muka je kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma ka kan cikin yanar gizo mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. sauraro kamar yadda kuka sani duk ranar Juma'a muna magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishaɗi har ma da wasanni kai har ma da maganan addini. baya ga haka a yau bakwai ga watan nan na satumbar shekarar 2018 za mu tattauna ne game da ranar hausa da aka yi kamar makonni biyu da suka wuce amma ba mu taba ta ba saboda maganar littafin mamman shata a wancan makon idan kuma muka samu dama kamar yadda muka ce za mu tattauna da dr salisu bala na arewa house don jin tarihin harshen hausa da gudunmawar da harshen ya bayar da makauta ma. Baya ga haka kuma za mu shakata da waƙoƙi masu nishaɗarwa na Hausa kamar irin waɗannan. Salamu alaikum dangina dukkanin ku na kwana. ku masu sauraron mu zamu ba ku damar tofa albarkacin bakin ku akan yadda kuke kallon lamarin bunƙasa ko kuma gudunmuwar da harshen Hausa yake bayarwa a duniya. Lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kafin mu je ga tattauna da masanin tarihi akan gudunmuwar harshen Hausa a duniya bari mu shakata da wannan wakar harshen Hausa wacce Sarfilu Zarewa ya rera. sannan To da fatan za a mana afuwa wannan tuntuɓan na'ura ta ɗan kama mana da waka. Mm-hmm. <laughs> to amma kai tsaye muna tare da shi wannan bako da muka ce za mu tattauna da shi wanda kuma kamar da muka ce Dr. Salisu Bala ne na gidan adana tarihi da ke Arewa House ƙarƙashin Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Salamu alaikum Dr. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa To ya ayyuka ya juma'a kuma. Alhamdulillah ya aiki a ofis. Wa lafiya lau Dr. Salisu. Muna magana akan wancan makon yaren ko in ce makonni kamar biyu da suka wuce aka yi ranar Hausa wanda kuma wancan makon mun so mu magana to eh. amma akwai littafin tarihin shata na Ibrahim Shema da muka tattauna da shi akai sai muka ce to bari mu jingine sai wannan mako mi wannan. Mm-hmm. Shin yaya yaren hausa yake wace irin gudunmuwa ya bayar wace yake bayarwa menene tasirinsa musamman bisa ga rahoton da ya nuna cewa ai gaba yake ma yanzu da maganar suwahila inda ake magana da hausa da kuma suwahili ya wuce shi eh, to yaren hausa kusan zan iya cewa yanzu shi ne yare wanda ya fi kowane irin yare bunƙasa a lafiyar afirka kuma wanda yare ne wanda ya samu asali da tushe na yaduwa daga afirka zuwa sauran kasashen duniya gaba daya kuma hakan yana da dalilai da dama wanda ya jawo bunƙasarsa mm. da ci gabansa mm. fiye da yaren swahili wanda da kaga a yankin gabacin afirka mm. ya fi tasiri kuma ya zarce yaren hausa a bisa tasiri a wancan lokaci to yanzu kuma yaren hausa ya zo ya zarta shi mm. bisa da littafi na masana kamar mm. da ya zance yake bayyana da mm. ɗaya daga cikin dalilan yana da nasaba da wato tasirin da shi yaren hausa ya yi ta bangaren ilimi idan na ce ta bangaren ilimi ina magana ne ta bangaren abin da ya shafi gudunmawa da hausawa masana mm. suka bayar wurin tabbatar da al'adun hausa mm. da kuma ilimin da ya shafi wato ci gaban al'umma aka sa shi a rubuce ta bangaren abin da ya shafi a jami. Mm. Misalin kun lura da za ka ga akwai jaridu kamar irin su alfijir wanda suka fito ta bangaren abin da ya shafi wanda suna bunƙasa yaren hausa mm. a wancan lokaci mm. to wannan da kuma jirgin hausa da suke fitowa ta bangaren wato abin da ya shafi yada akidu na addini mm. kamar irin sa alfizan kamar irin su amana da aka yi a baya to sun yi tasiri kwarai wurin yada yaren hausa da kuma jawo mutane masu bincike akan bangaren abin da ya shafi yaren hausa su yi bincike akan abin da ya shafi addini al'adu mm. tsarin zamantakewa tsarin ci gaban al'umma ta hanyoyi daban-daban mm. da magabata suka wallafa yanzu idan ka duba babu wurin da misali muna magana akan bangaren ilimi mm-hmm. in ka dubi kasashen turai mm. babu wata jami'a da ta fice a duniya yanzu wanda ba ta da tsangaya ko cibiya na karantar wato ilimi da ya shafi bangaren yankin afirka mm-hmm. wato cibiya ko centers for african studies mm-hmm. to a idan ka shiga cibiyar nan za ga cewa su suka fi tasiri hausawa ne waɗanda malamai waɗanda suka yi rubutu a yaren ajami mm-hmm. a da kuma hausa ne to sannan kuma suka yi rubutu rubuce a fannoni daban-daban kama ga abin da ya shafi lissafi fannin lissafi fannin ilimin taurari fannin ilimin falsafa fannin ilimin addini da sassa daban-daban da ya shafe shi. Turawan nan kuma suna da ra'ayi suna da aƙidar cewa sai suke su karanci wannan abu. Mm. To shi yasa suke zuwa kasashen Hausa su debi waɗannan littattafai da aka rubuta mm. da ajami da kuma Hausa da jirgin na Hausa mm. su kai su wayannan kasashe. har kasar china yanzu haka akwai cibiyoyi na koyon yaran hausa yaran hausa kwarai kuwa hatta mm, mm, mm. idan ka je idan ka je saudi arabia za ka je ka samu akwai shahar mansur za ka je ka samu mutane suna ta hausa yaran hausa hausa ta gani to sai nan ta bangaren ilimi wanda shi idan an ce za a shiga cikin shi yana da yawa sosai da sosai abu na biyu idan ka lura zai za ga cewa kamar yadda na da misali ta bangaren wato tattalin arziki tattalin arzikin nan mutane ne 'yan kasuwa waɗanda suke fita suke tafiya mm. sassa daban-daban na duniya suna yin kasuwanci da waɗanda suke ba jinsin su ba ba su ba eh. Eh, idan ka je ƙasar mali a cikin timbuktu mm. wanda gari ne wanda yake ya yi ƙaurin ya yi suna da shekara ɗari shida mm. yawa manya-manyan malaman nan har jami'ar sankore an kafa wani lokacin ba samosa wanda su kowa arziki a duniya mutumin afirka mm. kaga daga nan ya taso to to to in ka lura za ga yaren hausa yana tasiri a wannan cibiya mm. wanda wannan cibiya ma hada ce kuma da wato gabacin afirka musamman ma kasashen nan na morocco algeria da mm. sauransu suna tasowa suna zuwa wurin suna kasuwanci mm. mutanen mu suna tasowa daga cibiyoyi irin na kano da sauransu suna tafiya da suna kasuwanci to sai ya zama zamanto kamar idan ka je shahar mansur za ga akwai kudin najeriya suna yawo mm. saboda ne saboda hausawa da suka zauna suka yi tasiri a wurin suka koya ma larabawan hausa idan ka je ciniki ma za ga da me ake yi da hausa ake yi mm. to shi yasa za ga yaren hausa ce Eh, a lokacin da swahili ya zamanto an yi domesticating a afirka ma'ana ya zamanto kawai iyakacin shi kasashen afirka sai kasashen da ba za a rasa ba mm. to a lokacin shi kuma yaren hausa kuma yake fadada yake tafiya amerika yake tafiya china ake dasa cibiyoyi don koyar da shi har suna irin na hausa mm. a yankuna irin na kasashen wato turai yanzu aka za a je ka samu a kasar china akwai mutane akwai department guda da ake koyar da yaren hausa a shi haka akwai wani aboki na wani professor nikolai mm. da muka je muka hadu a ingila shekara ta dubu biyu da sha hudu mm. yaren hausa yake koyarwa a wata jami'a kasar rasha In za ka idan yana bukatar wasu abubuwa muna communicating na kan aika mishi da abin da ya shafi nan ma amurka yanzu gashi akwai jami'a da suke digirin hausa suke digirin hausa haka ne yanzu gashi akwai profesoshi mm. turawa akwai profesoshi yan chinese akwai mm. shi yan russia mm. da suke koyar da yaran hausa haka kuma idan ka je cibiyoyin mu na wato kamar gabas ta tsakiya mm, wanda cinikayya ya kara bunƙasa tsakanin cibiyoyin da ke gabas ta tsakiya da kuma abin da ya shafi kasashen hausa mu a yanzu. Eh, yaran eh, eh. hausa ya bunƙasa sosai to kafin da eh, eh, salisu za mu dinga yi muna kila daukar waya in mutane sun kira kila suna son su tambaya amma kafin sannan abinda nake son in ji shine da maganar rubuce-rubuce da aikin jarida da waye da makamantansu shin bayan wannan misali irin a tsarin gargajiya menene rawar da hausa ya eh. taka rawar da kasar hausa ta taka yana da yawa gaskiya ba dan kaɗan ba mm. sai da yawa za ga cewa al'adunmu na gargajiya mm. idan ana magana za a ji magana akan abin da ya shafi abincinmu mm-hmm. irin suturanmu mm. irin kayan kiɗe-kiɗe tasirinsu ga sauran ƙabilu da al'adu da jama'a da ke wasu sassa daban-daban na duniya misali za a ga idan da ya shigo ƙasar hausa so yake sai yake ga ya sai riga irin ta malam bahaushe ya sa kawo mana kuɗi idan ka zo nan za ka sai suke su ga an sai zani irin na wanda eh, mutanen kasar matan kasar hausa suke dauka suna suna sawa a je a kai faɗin ka musu su tafi su kai matan su tsaraba a kasashen mm. ƙetare idan ka dubi kanangu da irin su goge da sauransu duk idan ka je irin wuraren adana kayan tarihi na kasashen turai mm. za ka ka sami irin waɗannan kayayyakin a cikin museum su suna killace su suna kuma yin bayani a kai mm. na wani ilimi da wani zai samo daga nan ƙasar hausa irin kayayyakin aladun gargajiya mm. ya je dasa su a cikin kasar shi a wancan lokaci to da yawa za ka ga da rawanin mu da irin rigar saki da irin riga irin ta kamar garkuwa kamar irin abubuwan da ya shafi riga ta sarka ta da ake zuwa da ita yaƙi duk da irin kayayyakin da sarakuna suke sawa za a ga suna nan damfare a cikin gidajen adana kayayyakin tarihi na waɗannan kasashe kuma mm-hmm. abin da ke faruwa shine a wuraren da ake koyar da harshen hausa a waɗannan kasashe za a ga sun tafi sun je sun suna kai ɗalibai suna nuna musu mm. suna kuma karantar da su irin abubuwan da mm. malam bahaushe yake a al'adance a kasashe mm-hmm. To dakta kada mu katse ka. Eh, ga daula na magana. Kada mu katse ka saboda karancin lokaci akwai tambayar da nake son in maka. Na ce a takaice akalla kamar mutane nawa kake gani a duniya da suke magana da yaren Hausa da harshen Hausa. Kila kiyasi. Ka gididdiga sai dai a kwatanta. Gididdiga mm. sai dai a kwatanta ne suna da yawa ba dan kadan ba. Saboda kamar yadda nan lissafa kusan da za a yi cewa Najeriya ita ce kasa da ta fi kowace kasa yawan mutanen bakajen mutane a duniya to kuma idan ka duba mafi yawan jama'a da ke arewacin najeriya hausa suke yi wasu hmm. kabilun ma sun zo sun shiga ciki sun ma saji idan ba sun ce ku kabila eh. kaza bane ba za ka iya ganewa ba eh. to haka kuma bature in ya zo maka ka san ba dan kasa bane amma za ka je na hausa haka yaren hausa ya kaɗe ya karaɗe ko ina hmm. a duniya eh. ba inda ba a kokari ana kokarin tabbata shi da kuma ƙoƙarin koyar da shi da kuma ƙoƙarin yin rubutu da Mm. Mm. yanzu haka yadda ke miki magana din nan mm. yadda miki magana da kudin nan a wani bature da ya taho daga japan profesa ne ya ga ya yi ritaya ya yi aiki a america ya yi ritaya wata university a japan yanzu haka ya zo nan arewa house yana zaune eh. babu aikin da yake yi sai karantar abubuwan da ya shafi jaridunmu na kasar hausa da aka rubuta su da hausa yana kuma aiki a kai eh. yana lura ne da abubuwan da suka shafi al'adu bangaren abin da ya shafi a zamantakewa a fada mm. abubuwan da suka shafi a al'adun malamai da masarauta mm. da kuma abin da ya shafi a jami da masarauta. Mm. Eh. To eh, Malam Salisu kafin ka ci gaba akwai eh, yau kafin ka ci gaba akwai um, ma'aikaci abokin aikinmu ya shigo shi ma zauren yanzu haka. Ina da ah, tambaya. Za ku gaisa sannan shi ma yana da tambaya za ka je ya shigo a koyaushe. Salamu alaikum Dr. Salisu. wa alaikum salam wa rahmatullah yawa barka dai barka da kokarin sannu yawa to to idan karka ji tambaya daga sama ka ce daga ina aka wannan ya fito <laughs> hafiz ne eh. eh. yawa to to hmm. yanzu bari mu fara zanen eh, za mu dinga daukan waya hmm, wayoyin mutane masu tambaya eh amma ka ci gaba da dan bayanin da ka hmm. karasa bayanin naka yawwa so idan yanzu haka yi game da nake muku mm. bayani muke cewa akwai wanda ba ma taba rasa waɗanda zaka ga sun zo suna bincike ko waɗanda sai riga sun yi ritaya ko kuma suna son su zauna su dan wata biyu wata uku a tare da mu mukan kai su wurare daban-daban kuma mu sukan yi mu'amala da mutane daban-daban musamman ma 'yan jaridar kuma masana harshen hausa mm. da sauransu abin da nake so nuna a nan ne a cikin najeriya a yanzu kasan mutane sun shahara wurin adana littattafai wanda aka buga su bugun inji inji a library misali mm. eh. to to yanzu abin da ke faruwa yanzu shine a cikin manya-manyan dakunan karatu da dakunan adana littattafai na karatu da na bincike na ilimi eh. za ka ga abin da ke faruwa yanzu shine ana ware wani wuri katafare na musamman wanda ana zuwa gidajen manya-manyan malamai da suka shahara a wurin rubuce-rubuce na ajiye da abin da ya shafi na ilimi na rubutun hausa ana zuwa ana adana su a waɗannan wurare kamar yadda kasashen turai suke yanzu abin mamaki shi ne za ka je ka samu ka ga hausan ma a yanzu sai a ɗauko wani bangare na ilimi sai a yi amfani da wato harufa irin na larabci na ajami eh. sai a rubutu na ilimi a kan da wani yare kuma daban mm. kamar misali a ɗaukar masa misali kamar a ce yaren kaninkon ko eh. yaren yaren nizam eh. sai a zai sa a ce maka to ana so a rubutu amma kuma da yaren nizam amma harufan kuma irin na ajami ne wanda ah. mutane kasar hausa suka saba rubutu da shi da wani tasiri ne kuma na wato yaren hausa mm. akan sauran yarurruka mm. na kasashen wato cikin afirka wato ya mm. shafe su ta yadda za ka ga cewa ana so a jawo hankalin shi wannan ne yaren wanda aka yi rubutu da yaren shi kuma yana da ilimi na bangaren abin da ya shafa a gani ya zai koyi wani abu da malam bahaushe yake yi ta hanyar sarrafa ilimi da wani yaren wanda ba nashi ba. nashi ba eh to ka bari maimaitawa mutane lamba kafin su fara kira. A lambar mu a kar manta ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To muna jin ka man salisu eh ban sani ba ko Hafiza tambaya. Hmm. Eh dakta ina da tambaya. yawanci zaka ka ga kamar rubutun ajami mm. a matsayin mu kamar na hausawa zaka ga yanzu musamman mm. yaran da aka haifa kamar zance wanda aka haifa kamar shekara goma sha takwas ko zuwa yanzu da yawa daga cikinsu ba su mm. da kamar ko in ce ba su san yadda ake rubutu da ajama ba. so kana ganin wace irin gudunmawa ya kamata marubuta su bayar domin a farfado da wannan mm. rubutu na ajami to gudunmawa da ya kamata masana su bada shi ne ta hanyar kulle da kwasa-kwasai mm. wanda za a ringa koyar da su a makarantun sakandare da kuma abin da ya shafi a karamar a cikin jami'a mm. musamman kamar cibiyar koyar da harshen hausa su bullo da wani kwas na musamman wanda zai ringa koyar da yaren ajami mm-hmm. ah, ta yadda wasu za su shahara musamman a wannan fanni mm. ba da za a ka karanci harshen hausa ba tare da kaiya iya ajami ba mm. misali tasiri kwarai da gaske ba dan ba mm. sannan na biyu kuma a hausan ma da ake koyarwa ta san akan shigo da littattafai a ce kamar littafin ruwan bagaja mm. littafin sulya dan mai karfi mm. littafin magana jari ce mm. to sai a shigo da wasu littattafai kamar guda biyu na koyon ajami yaro ba zai yara da yawa sun yi karatun hausa na wayannan littattafai da na zayyana amma idan aka shigo da ajamin ilimin da suka samu a karatun zaure da karatun rubutun allo a gida zai yi amfani wurin koyar da su a jami'a idan aka shigo da shi a bangaren sakandare bangaren makarantar sakandare ko karamin mm. makarantar sakandare mm. kaga ɗaya kenan na biyu kuma ana iya amfani da wata dama misali a ɗaya ko irin jaridu na da waɗanda aka wallafa da rubutun a ajami mm. a ringa koyar da ɗalibai irin waɗannan wato rubutun sannan kuma ana iya sa manhajar wannan koyar da karatun a bangaren abin da ya shafi mm. jarabawa da yara za su dauka eh. misali idan aka tabbatar da cewa a jarabawa da yaro zai dauka na fetar da ta shafi wato yaren hausa sai mm. a je a ce to akwai tambaya ɗaya ko biyu da ta shafi a jami sai ya zama tana ciki ko da ɗaya biyu eh ga kira nan mun fara samu dakta ga wani nan to ga wani nan daga Maiduguri salamu alaikum eh bari mu ansa wannan wayar salamu alaikum wa ne ne daga Maiduguri wa alaikum salam wa rahmatullahi hello wane ne daga maiduguri hello na ji to na ga layin shi ya katse dama mun so mu dan hoki wata waya ce yawa muna jin ka kamar kana magana kan cewa haɗa tambaya ko da ɗaya. Eh. yawa a sa tambaya daga cikin tambayoyin da ake yi ɗalibai mm. wurin amsa tambayoyin fita mm. daga jami'a um, ko fita daga sakandare eh, ko karamar sakandare mm. a bangaren abin da ya shafi paper hausa za ce to akwai tambaya ɗaya ko biyu da ya shafi ajami wanda ake so yaro yaro ya amsa to za a ga shi ma zai taimaka wurin bunƙasa a jami kamar yanzu eh, akwai wani magani da muka ɗauko eh to eh, kafin kafin wannan yawa kafin masanin zan rike daidai wurin kafin maganar masanin da aka ɗauka din ga wani alayi kar mu cinye mushi ɗan kwabban shawaya assalamu alaikum wani ne alayi Wa alaikum salam wa Sunana Ibrahim mai azurfa yana kiran ku ne daga garin Damatun Yobe State Najeriya. To muna jin ka Ibrahim ga kaga mu Dr. Salisu Bala masalin tarihi. Muna magana akan yaren Hausa. Wato babu shakka Hausa ta bunƙasa ta shiga nahiya daban-daban. Mm. Wanda har ma tura masu fararen fata suna kwaikwayon yaren Hausa. Mm. Amma har yanzu dai gaskiya Hausa tana da kalubale kamar wajen aran kalma. To ina so shi dakta ya mana ƙarin bayani me yasa Hausa to ta yi da ka samu kalmomin mm. ba a iya fasara ta a kan lokaci sakamakon ba a san fita na masu masana suna fassara wayan su sababbin kalmomi wanda suke fitowa kamar yin su kwamfuta da sauransu ne da sauran. to mun gode mm. sosai da a gaida mutanen da maturu ya <laughs> yi tambaya mai muhimmanci. ya yi tambaya eh, kan saboda in zamani ya eh. canja abubuwa suna canjawa. Eh, mm. to malam salisu kafin ka ansa tambaye shi kana magana akan wani sabon ma'aikaci da ka zo ka bada misali da shi ka bada yawa. ina muku magana akan abin da ya shafi yadda za a bunƙasa. karatun ajami nake ba da misali nake cewa akwai wani masani da muka ɗauko shi da mm-hmm. ana taimake jami'a ta ɗaukan mana shi a mm-hmm. matsayin ma'aikaci mm-hmm. yana nan a nan cibiyar adana kayan tarihi ta arewa hau wato wannan masanin ba wani bane illa wanda ya kware akan rubutun calligraphy calligraphy din nan yana da tasiri wurin rubutun ajami sosai ko da yawa da za su ga suna zuwa suna koyon wato kaɗo ma'ana rubutun shi kanshi eh. wato ba da za rubutun a gari tare da kaiya iya nan ba hmm. wato kaɗin nan shi ne calligraphy hmm. calligraphic writing hmm. wato idan ka iya shi yadda za ku gaya irin masu kwararru daga cikinsu suna zuwa manyan katafaren masallatan juma'a suna yin rubutu irin na ayatul kursi da rubutu na alkur'ani da ayi haka wurin kawata masallaci masallaci da shi ne waɗannan mutane eh to ga wani daga Jos amma eh yawa ya hakuri dai ga wani bari mu ansa wannan sai mu dan jira ah. salamu alaikum na'am alaikum salam barkan ku da aiki malam usman ya aiki lafiya lafiya yawa muke magana na alhaji kabir highlanders to highlanders muna jin ka daga jos kuma alhamdulillah malam usman na yi murna da kawo wannan maudu'i da kuka yi amma akwai hmm. abin da nake so na tambayi dokta to shine ya aka yi domin mu a tunaninmu babu wani harshe da ya fi harshen hausa karfi a kasashenmu na afirka da sauran wurare mm. amma mun yi mamaki da aka ce su eh yanzu amma hausa ta wuce shi eh amma ta wuce kamar biyu haka mm. kuma amma ya aka yanzu kuma hausan ta doke shi dama abin da nake so in sani shine mm. ya aka yi swahili ta fi hausa domin a tunaninmu babu wani harshe da ya fi harshen hausa to shine abin ya ya kai mana kai shine muke so mu sani to yana cikin tambayar da zamu lafiya Allah ya kara muku daukaka na gode amin mun gode sosai to yanzu bari baka ka amsa dan tambayoyi biyu ko kana da karashin wancan magana da kake so ka dire kafin ka an samu su eh, tambaya biyu yawwa mm. to tambayar farko yawwa fassara kalmomi yawa fassara kalmomi idan ka lura da kyau za ka ga yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa yanzu ake samun wato wasu ayyuka da aka ake wallafawa mm. musamman ta bangaren abin da ya shafi idan ka duba cibiyar wato koyon yaren hausa da al'adu ta jami'ar bayero ta kano mm. za a sun ɗauko wasu manya-manyan littattafai na wasu fannoni na kimiyya suna fassara su zuwa yaren hausa mm. wanda wannan zai yi tasiri matuka wurin sanin kalmomi baki musamman kamar irin su abubuwan da muka samu irin su kwamfuta mm. irin su wayoyin tangara nan na hannu da sauransu to irin waɗannan abubuwa za a mm. ga suna fitowa na irin waɗannan ayyuka da ake mm. samun mutane suke yi eh, a cibiyoyi na eh. koyi da al'adu da kuma harshen hausa. To yanzu tambayar karshe da zaka ansa saboda lokaci ya tafi cikin kila minti daya yadda da su wahili ya doke hausa shine abin da ya daure wasu Highlanders kai. abin da yake faruwa shine yanzu ana bahaushe an san shi da yawan auratayya da kuma haihuwa mm. ɗaya kenan na biyu wannan ya jawo kuma bahaushe mutum ne wanda yake yan kasuwa mm. ko yana tafiye-tafiye wurare to kuma buɗe ƙasar nan da aka yi yawanci mutane daga kasashen ƙetare suna zuwa mm. suna koyon al'adun hausawa suna kuma samun ilimi ta bangaren harshen hausa ya taimaka wurin bunƙasa wannan hausa. to mun gode sosai ba lokaci da abubuwa da dama nan da nilai iri iri <laughs> eh ba mamaki mu dasa wani lokaci yanzu kan lokaci ya riga mana halinsa mun gode dakta da dogon a huta lafiya Amma amin to bayanin dakta salisu bala kenan to amma kar amanta shirye-shiryen VOA akwai sa kala-kala sai a bari ya huce ne masu nishadantarwa su shirin casu ga kaɗan daga shirin casu amma sai mun dan sha wannan tarihin kan muke magana yanzu bari mu ji dan kaɗan daga cikin casu. Yawwa alawa jitawa Wannan wannan shi ne casu. Munira Suleiman Tanimu muke tare da ita a wannan karin inda muke duba ga takar da take a jihar Kaduna, Nigeria. Wato sun kakin shirin casu? Eh na san shi. Ya yake? Namu ya fi nasu. Namu ba irin nasu bane. Namu ba irin nasu bane. na gane yawa. Kalli shirin Casu a shafukanmu na Facebook da YouTube a Casu VOA. a kasance da shirin taskar VOA yanzu kan amadadin kowa da kowa Hafiz Daula Daniel Brown Joe da ni Usman Ahmad Kabar ke cewa sai an jima a yi wuce lafiya wato hutun karshen mako.